Sashin Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar Litini 4 ga watan Janairun sabuwar shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. 'Yan majalisun Amurka na shirin kawo tarnaki da tsarin tabbatar da Joe Biden a matsayin zababben shugaban kasar Amurka. Wani farmaki da aka kai a jamhuriyar Nijar ya yi sanadiyar mutuwar mutane ɗari. Haka kuma an samu tsaiko a kan yadda allurar rigakafin corona ke tafiya a nan Amurka. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa a wasu sassan arewacin Najeriya har miyagu sun fara gajiya da ƙauyuka. Wani yana rataye da aiki sabin da sauran makamai da duk gasar. Sai suka zo suka ce kai alaji ka ba mu kuɗin yara miliyan goma za ka ba mu kuma kashe. Za kuma a ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun ce mutanen da aka kashe a kan iyakar mali sun zarce saba'in da aka bayyana tun farko yanzu gwamna yana ce mana wajen mutum ɗari suka rasa za kuma a ji tsokacin wasu masu ruwa da tsaki game da makomar arewacin najeriya kamar kowace ranar litini yau ma sarfilo hashin gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da asuba da fatar kun wayi gari lafiya. 'Yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican fiye da dari da wasu sanatoci goma sha biyu suka sha alwashin dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar a ranar Laraba. A wani yunkuri da ake ganin ba zai yi nasara ba. masu zaɓe na Electoral College sun dai tabbatar da Joe Biden a matsayin zababben shugaban ƙasar wanda ya kada shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Tabbatar da nasarar Biden na samun ƙuri'u 306 fiye da waɗanda Trump ya samu 232 shi ne mataki na ƙarshe wanda daga shi sai a rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga wannan watan na Janairu. sai an samu dukkan majalisun Amurka biyu sun amince da sakamakon zaben kamun zaben ya zama halattacce. Amma 'yan jam'iyyar Democrat ke da karamin rinjaye a majalisar wakilai kuma suna da yakinin tabbatar da nasara ga Biden. Kana a majalisar dattawa kuwa inda aka fi 'yan Democrat ɗin yawa za su haɗa kai da 'yan jam'iyyar Republican da suka amince da cewar Biden ya lashe zaben don tabbatar da nasarar a gare shi. Shi kuwa Trump ya kwashe makonni yana ikirarin cewar an murɗe mishi zaben da ya lashe don samun shugabanci karo na biyu yana ci gaba da yin wannan ikirarin. Sakamakon zaben dai zai sa Trump ya kasance shugaban Amurka na biyar da ya taba faduwa zaɓe bayan kammala zangon farko a tarihin siyasar ƙasar sama da shekaru 245. kimanin mutane fiye da ɗari ne aka kashe a jamhuriyar Nijar a lokacin zaben shugaban ƙasa. A wasu har-hare da aka kai ƙauyuka biyu, wanda shi ne kisan gilla mafi muni da aka kai akan fararen hula a ƙasar da ma ƙasashen yankin hamada da ke fama da 'yan ta'adda. Yanzu muka dawo daga inda aka kai harin wanda aka kai a ranar Asabar. A ƙauyen Choma Bango an kashe kusan mutum saba'in sai ƙauyen zaraman doribe inda aka kashe kusan mutum talatin a cewar almu Hussaini, shugaban ƙaramar hukumar tandiki windi wanda kuma ƙauyukan biyu suke ƙarƙashin shugabancinsa ya kuma ƙara da cewar akwai kuma wasu mutum ashirin da biyar da suka samu raunuka an garzaya da wasu birnin niyame wasu kuma zuwa birnin olam don samun magani maharan dai sun zo akan babura amma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Almu ya ce 'yan ta'addan sun rabu gida biyu inda kashi ɗaya suka kai hari a ƙauyen daribe wasu kuma suka kai a ƙauyen Coma Bango ƙauyukan dai suna da tazarar kimanin kilomita bakwai a tsakaninsu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. aikin allurar rigakafin corona a Amurka na tafiyar hawainiya kuma da akwai rudani. Amma a jiya Lahadi masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ce ana sa ran aikin zai ci gaba nan ba da jimawa ba. Fauci ya shaida wa gidan talabijin na ABC cewar babu shakka har yanzu ba mu kai inda muke bukatar kaiwa ba, amma muna bukatar ƙara azama. ya zuwa yanzu dai an raba zubin allurar sama da miliyan goma sha uku a jihohin amurka wanda kamfanoni biyu suka samar wato kamfanin pfizer da biontech amma har wa yau an samu damar yi wa mutane miliyan hudu da dubu ɗari biyu rigakafin trump ya rubuta a shafin na twitter cewar gwamnatin tarayya ta raba allurar zuwa jihohi fiye da waɗanda ake da bukata don gabatar da su ga jama'a. shi kuwa fauci cewa ya yi babu wasu alamun nasara don kuwa ya zuwa yanzu bayan kwanaki uku da fara yin allurar a ce kawai an yi ma mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ya kuma ƙara da cewar har sai an samu fahimtar juna da jihohi hamsin da ake da su a ƙasar kamun a samu nasara. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda a ci gaba da cin karensu ba babbaka da miyagu ke yi sun ma fara yawaita aika-aikarsu a birane saɓanin yadda al'amarin yake a baya. Muhammad Nasir gare ka. a can bayan ayyukan ta'addanci suna faruwa ne akasari a yankunan karkara inda ake da karamcin jami'an tsaro da kayan aiki amma yanzu labarin ya fara canjawa unguwar gidan ekwai da ke yammacin birnin sokoto kan hanyar zuwa jami'ar usman dan podio ta ɗauki bakoncin bakin da ba a buƙatar zuwan su inda suka kai farmaki a wasu gidaje da shaguna tare da harbi da kuma karɓar kuɗaɗen jama'a alhaji sule yakubu ɗan kasuwa ne wanda yana cikin waɗanda 'yan bindigar suka kai wa farmaki inda suka ɗauki tsawon lokaci a gidansa yana towa ko da buɗe sai na gaɗe jama'a gaba wani yana rataye da aiki sabin da sauran makamai da duk gasa suka ce kai alhaji ka ba mu kuɗin yara miliyan goma za ka ba mu kuma kashe ka an ce mana yawa ga area ba mu kuɗin ka sun yi laban da kuɗi to ba mu miliyan biyar na ce wallahi ni ban da kuɗi in Allah so ban man ɗauki awa guda ko da awa da ni da su muna arta ba su buɗe su na kabari sai suka ce to yanzu abin da an nan yanzu an ba su abin da an nan yana da su dan canji sai na ba su na rage saura ga hannu yana buɗe ragi sai sun ka shigo sai ce kwanta jiki na kwanta mai aiki sabin yana ba garan guda yana gehe hakan ga shi kuma nan gaba gare ne ya zauna bisa dan garama sai ɗaya ce to kaga harka gada kaga muna yi ya ce wallahi ko mun taɗe na maka saboda mu dan mu iyalin mu abinci amma wallahi ko mun san haka da muke bisa gare ta ba ta kware ta ba bayan fitowa daga gidan Alhaji Sule an nuna min shagon da suka yi wa ruwan albarusai inda suka saci kayayyaki da dama har ma sun harbi mai tsaron shagon ya samu kariya biyu a kafa a garin tangazama 'yan bindigar sun kai farmaki a wani kauye da ake kira tukandu inda suka harbi mutum biyar suka yi garkuwa da mutum ɗaya kamar yadda wani ganau yusuf husaini ya bayyana sai shigo mana misalin kusan karfe uku tun uku ne dai su suka fi rauni mutum ɗaya yana nan gida mutum biyu kuma na asibitin tangaza mutum ɗaya shi aka wuce da shi sokoto saboda akwai bullet a jikin shi. Duk waɗannan suna faruwa ne lokacin da jami'an 'yan sandan al'umma suke shirin fara aiki bayan kammala karɓar horo a makon jiya. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Ibrahim Sani Ka'oji ya ce an baiwa jami'an horo ta yadda za su iya aikin samar da tsaro a yankunan su. Za su dinga yin duk abin da polis ke an ba su training an ba su horo na 'yan sanda. Yanzu dai abin jira a gani irin tasirin da aikin jami'an 'yan sanda al'umma zai yi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. A wata tattaunawa ta waya da ba a saba gani ba, ranar Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci jami'in zaɓe a jihar Georgia da su samo mishi adadin ƙuri'u da za su ba shi damar lashe zaɓe da aka ce Biden ya ka da shi. Jimana abu kawai da nake bukata ne, ina neman ƙuri'u dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da tamanin. Na tabbatar da muna da waɗannan ƙuri'un. don kuwa mu muka lashe jihar. Abinda Trump kenan yake shaidawa babban jami'in zaben jihar, Brad Fenspenga a wani bayani da aka naɗa kuma gidan jarida na Washington Post ya samu. Cikin tattaunawar ta sa daya Trump ya yabawa jami'in zaɓe Brad da mataimakin shi Ryan Germany. Trump dai ya ki amincewa da sake kidaya ƙuri'un jihar ta Georgia da aka yi har so uku wanda ya tabbatar da Biden a matsayin wanda ya lashe jihar. Tun kuwa a shekarar 1992 marabin da a samu wani ɗan jam'iyyar Democrat da ya lashe zaɓe a jihar ta Georgia sai a bana inda Biden ya lashe. Ko a jiya Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar na yi magana da sakataren zaɓe na jihar Georgia, Brad, a kan zaɓen ƙaramar hukumar Fulton da kuma magudin zaɓe a jihar baki ɗaya. Amma bai amsa tambayar yadda aka ɓoye wasu ƙuri'u a ƙarƙashin teburi ba, da ya ga wasu ƙuri'u, kana da wasu da ba 'yan jihar ba suka kada ƙuri'unsu a jihar. Haka da yadda matattu suka kada ƙuri'unsu da ma dai sauransu. Amma ba shi da wata ta cewa A jiya Lahadi dubban 'yan Iraki suka yi wani tattaki a filin tarin da ke birnin Bagdad don tunawa da wasu tagwayen hare-hare da jiragen saman Amurka suka kai a kan manyan sojojin Iraki da babban shugaban 'yan Shi'a. A shekarar da ta gabata wani jirgin yaƙi mallakar Amurka ya kai hari inda ya kashe manjo janar Qasim Sulaimani, jagoran dakarun musamman na Quds. da ake kira IRGC a takaice da kuma Abu Mahdi al mahdis mataimakin shugaban kungiyar Hasdul al-Sha'abi tare da wasu manyan sojojin na Iraki. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar suna ɗauke da hotunan Sulaimani da al mahdis inda wasu su ke nemar a fitar da sojojin Amurka daga ƙasar ta Iraki. a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda wannan karan zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda firaminista Birjira Fini ya yi bayani da kuma jajen mutanen da aka kashe a yankin Tilaberi mai iyaka da Mali waɗanda ya ce sun kai wajen ɗari. Daga mai ga wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma da jawabin na firaminista Rafini wanda ya fara da cewa. Ina, ina shaida muku cewa Barma abun da aka yi nan ya wuce iyaka. Yanzu gwamna eh, gubernar yana ce mana wajen mutum ɗari aka suka rasa rayukan inna lillahi Allah ya ji kansu kuma waɗanda suka samu rauni akwai su suma da dama Allah ya sa da gaugawa su samu lafiya kuma ku da da mu da ku da muka yi saura Allah shirya da mu kuma Allah ya sa gaba tafi baya menene abun da suke so a bar wannan garuruwan duka a bar shi ya zan dashi duka su samu wurin da za su wala kar a musu wannan eh, fabar don mutane su zamna garuruwan su a wajen gwamnati za mu san matakan da za mu dauka sai dai kamar yadda na ce da a kiyaye a bar fada a bar jawo fada in aka yi haka nan lalle a samu in dai ba wani babban azzalumi ba irin wanda ya zo shekaran eh, kamar jiya a samu a zamana lafiya shi dai muke so rama mu roƙe ku yankuri gwamnati za ta dauki mata kuma a bibi wajen allah a tambaye shi a tambaye shi a tambaye shi ba a gajiya da tambayi da sarko mana alheri sarko mana lafiya a gaida suleiman to a yayin da yankin arewacin najeriya ke daɗa fama da ƙalubale iri-iri wasu magabata da masu ruwa da tsaki sun yi tsokaci kan makomar yankin da abin da ya kamata a yi Daga Kano ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Sanata Ibrahim Shekaru wanda ke magana da manema labarai a ƙarshen mako a Kano ya ce matsalolin Arewa na bukatar haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin masu ruwa da tsaki kafin a kai ga magance su. Duk wanda ya zancen tsari sai ka maka zancen su Sardauna. Alhamdulillah Sardauna sun yi abin da su. Sardauna was the governor of the north. Yau muna da Sardauna sha tara. Yau gwamnatin Kano ba ta san me ake a jigawa ba jigawa ba ta san me ake a kano ba kano ba ta san me ake a sokoto ba sokoto ba ruwan ta da zamfara ta me yadda za a yi zancen wani daɗaɗɗiyar arewa. sai dai dakta dalatu saniola na kungiyar farfaɗo da martabar arewa ta northern reform organization wato nro a takaice na cewa ko da yake akwai kungiyoyin gwamnonin arewa da sauran kungiyoyi da gwamnonin ke tattaunawa a tsakanin su amma akwai bukatar mutanen arewan su farka ta hanyar tofa albarkacin bakin su yanzu ban da ma kungiyar gwamnonin arewa akwai kungiyar gwamnoni ta najeriya akwai kungiyar gwamnoni ta apc akwai na pdp mutane ba sa magana kawai sun saka musu ragamar kuma al'amuran al'umma ba wai na masu mulki ba ne kawai hatta mu din da ake mulka mu ma al'amarin ya shafe mu a al'ada ba mu cika magana ba shi yasa za ka ga 'yan kudu suka yi fintin kau su ko menene mutum ɗaya eh, in ya mutu sai ka ji shugaban kasa ma ya kai tura mutane mu nan ai ta kashewa ma ka ji ana ta fama shugaban kasa bai magana ba to amma kungiyoyin rajin shugabanci na gari a lardin na arewa na ganin gwamnonin ne da sauran shugabannin gwamnati a Najeriya ba sa sauraro tare da aiki da shawarwarin da ake ba su su akwai abubuwa da yawa mun zazzauna ma a wasu lokuta kuma yanzu ma muna bukatar zama yanayi ne irin wannan sa'in wayan da kake nunawa eh, ga abubuwan da ya kamata su yi ba ko da yaushe suke shauraro ba comrade abdulrazak alkali kenan jigo a gamayyar kungiyoyin fararen hula da ke rajin shugabanci na gari a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida kwari kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a BOA boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin ciki da gaskiya da fatan an shiga sabuwar shekara ta 2021 lafiya. A yau za mu duba batun korafin 'yan narkakke jam'iyyar shugaba Buhari ta CPC kan cin zarafinsu da aka yi a shekarar 2011. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Lahashin Gumel. za mu duba wani batu na korafin da a bana ya cika kimanin shekaru goma wato na zanga-zangar magoya bayan da rikakkiyar jam'iyyar cpc ta shugaba buhari da ta haɗe da wasu jam'iyyu suka zama apc a yanzu mai mulki a najeriya in an tuna a zaben shekarar ɗaya tsakanin shugaba buhari a cpc da tsohon shugaba jonathan a pdp ya bar baya da ƙura don zanga-zanga da magoya bayan cpc suka yi na zargin maguɗi a zaben da nuna shugaba buhari ne ya lashe amma aka murɗe hukumar zaɓe ƙarƙashin tsohon shugaba a tahir jega ta ayyana shugaba jonathan a matsayin wanda ya lashe aƙalla abin da ya biyo bayan zaɓen, ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane ciki har da masu yi wa ƙasa hidima da iyalan wasu 'yan siyasa kazalika da ƙone gidaje da dukiya a fataskum inda yake da zama zakari ya ce shi kansa sai da aka kulle shi inda waɗanda aka damƙe sai da suka biya kuɗin fansa kafin a sake su zakar adamu ya jagoranci kai kara kotu inda suka samu nasara har ma da umarnin a ba su diya amma har yanzu bayan rubuta wasiƙu ga shugaba ba har da ministan shari'a da sauransu babu alamun samun wannan diya da farko dai sunana malam zakar adamu shugaban kungiyar rundunar adalci ta arewa maso gabar wanda a shekara ta 2011 lokacin da aka yi zaben shugaban kasa wanda a lokacin jama'a suka fito suna korafi suna zanga-zanga cewa bahari ya ci zaɓe kuma an hana shi to jama'a sun nuna ɓacin su a wani lokaci amma ba ta da daki kowa ko an kona dukiyar mutane ba sai 'yan sanda suka dinga bi suna kama wa'annan mutane yara suna zuwa suna tsare su so to a wani lokaci sai ni na magana da cid a lokacin cewa to ba daidai ne a kama mutane ana zuwa ana tsare su ba ta da hakkin ba ba ta da kuma wani yi karar su ba ana kuma karɓan kuɗi a gunsu wanda ya keta haƙƙin ɗan adam kuma ya keta dokokin ƙasa shin a lokacin mutanen me suka yi kuma mutanen yan jam'iyyar cpc ne ko kuma mutanen gari ne kawai na fataskun suka eh, nuna bacin ransu cewa eh, an yi magudi suna wannan zargin a lokacin eh to abin da faru ba fataskun ne kaɗai ba kusan a lokacin duk najeriya an yi wannan zanga-zanga duk najeriya ne an yi wannan nuna bacin ransu akan suna ganin cewa shugabansu ne ya ci zaɓe kuma an yi murɗiya an danne an hana shi ba wai abu ne ya shafi a fitiskun ba ko ku ayo ba kaɗai ba a'a ko ina ne ya faru wannan abu abin da wani lokacin ba na riga na yi magana da na da na jawo hankalinsu akan wani abu ba daidai ba ne da suka ki to na fito na yi magana a kafin watsa labarai a lokacin cewa abin da ake din ba daidai ba ne yin wannan da da wuya kawai sai na ga leta ta invitation cewa ana gayyata na hukumar yan sanda suna gayyata na yayin da na je gurin su kawai sai suka ce to ana nema na ne a CID don an nemi a politician na fitiskun ne daga nan sai ga mota sun zo sun dauke bayan da muka sai cid ina zuwa wannan cid akwai wani mutum ac cid na wannan lokaci din wanda ana kiransa musu makama daga gani na sai ya dinga mun ashar yana zagi na cewa masu ya kashe ni ya ce ba amfani ma rayuwa ta a duniya wannan shi ya kawo suka kule na tsawon kwana biyu ina kula a gurinsu cewar a share ni a doron kasa shi ya fi amfani to a dalilin wannan ni ko da menene ka faɗa ka faɗa ka falla za ka yi irin kalmomin da ka yi amfani da su wajen nuna rashin amincewa da abin da ya faru a wannan shekara. Kwarai da gaske abin da na faɗa a wannan lokacin cewa 'yan sanda suna kama mutane suna zuwa suna tsare su kuma suna karɓan kuɗaɗe a gurin su wanda ba bisa ka'ida ba a matsayin kuɗin beli wannan shine abin da ne magana wanda shine ya janyo har ma aka je aka kama ni aka je aka tsaya a wannan lokaci din kuma dalilin wannan shine ni kuma na gaba zan iya wannan abin da aka ba shine na da na tafi kotu yayin da na je kotu ne karar su a federal high court su ma da yanka ce an ka tsawon kwana biyu eh, shin ya kai ka fito kai ma sai da ka biya kudin beli ne ko kawai cewa kai ka tafi gida hukuncin ya isa haka a ba ban biya koko ba abin da ya faru a wannan lokaci abin da su yan sanda suka yi bada beli na sun bada beli na ne akan bayan kwana biyu in dawo mu tafi kotu to bayan an bada beli na wannan kwana biyu ni ko sai garda na tafi kotu na je ne karasu su akan an take haƙƙi na to a wannan ne muka zai tsawon shekara guda muna shari'a da su anan daga ƙarshe kotu ta hukunci cewa abin da aka mana ba daidai ba ne an taka sau saboda kotu ta nemi cewa a biya mu kuɗi na diya naira miliyan hudu don mu bi ne da ni da asistan sakatare na aka yi mana wannan kuma su nemi gafara mu don an mana laifi an ci zarafinmu to daga wannan tsari kuna kwana biyun nan da aka yi shine aka ba da kotu ta yi hukunci a baku diya kwarai da gaske a wannan tsarin da aka yi na kwana biyu ne shine gwamnatin kotu ta ce lalle lalle ta bincika ta ganta ce lalle ne a bamu diya akan wannan abin da aka mana to daga wannan lokaci na yi iya kokari na don a lokacin masu nuna cewa ba kamun ba su yadda ba har ma sun wace kotu ce a na ake wannan shari'a wannan an yi shi a federal high court da damaturu ana aka yi wannan shari'a a helkwatar jihar yobe to na iya kokari akan wannan lokaci akan abi umarnin wannan kotu to abu ya gagara wanda hatta kai na rubuta a jan na polis cewa lalle ne fa a girman hukuncin kotu wanda abu ya gagara a sakamakon wannan na rubutawa shi dabi na wannan lokaci din na rubuta ma leta sanar president a na wannan lokacin oh sanata david mark a shi na rubuta takarda akan na koke akan cewa ga abin da yake faruwa allah da iko ya rubuto min leta shi ma akan cewa ya karbi korafi na kuma za su yi wani abu akan wannan to kas abin da aka samu akashi sai ya zo daidai da zaɓe a wannan lokacin to sai aka zo aka yi zaɓe kuma ba su koma gwamnati ba to zaben 2015 zaben 2015 sai ya kamanta wannan gwamnatin ya ta faɗi sai Allah da iko sai Buhari ya dawo kuma shine ya ci shugaban kasa a wannan lokaci to tun daga wannan lokacin nake bi wanda har ta kai na rubuta chief registrar na federal high court wanda a ciki ma ya rubuto min leta yana ce min cewa lalle ne a kama kadarorin police kuma a rufe akawun nasu wanda akwai takarda a gona wanda shi chief registrar na wannan lokacin ya rubuto min wannan wanda rundunar yan sanda ta jihar yobe kenan akan rundunar ta yan sanda ta jihar yobe kwarai da gaske wanda ina tabbatar maka shi kansa osifito jan napoleon wanda ya sako wancan shi ma kansa ya rubuto min leta ani wanda mun zauna da kwamishin polin na wancan lokacin akan a wannan lokaci ya ce min na yi hakuri za su duba wannan matsaloli nawa wanda daga lokacin babu abin da ya gudana daga nan na take tashi na rubutawa shi ministan shari'a na yanzu wanda na rubuta mar koke na sakamakon na rubuta mana koke shi kuma ya rubuto min leta cewa ya rubuta kuma shi polis cewa lalle ne a girmama hukuncin wannan kotu wanda a wannan lokaci suka yi watsi da wannan abin na sake rubuta ministan shi yasa ki rubuto mun leta shi ministan shari'a ne yanzu din to abubakar malami abubakar malami hmm. wanda shi ma sa ki rubuto wa leta ya ce min to abin da za a kan wannan lamari ya nemi cewa su yi wani abu akai sun ki so da ka na sake dauka na dauki duk matakin da ya kawata na dauka in kotu zan koma in koma kotu to ni kuma na dawo sai na rubuta shugaban kasa na akan tunda na tabbatar cewa mutum ne wanda yake kokarin kamanta gaskiya da adalci na ga cewa ne kaɗai wanda Allah ya ɗora man nauyin da zai iya yin magana akan wannan abu na ga cewa hakkin ya fita wanda wannan leta da an tura masa na tura mata 25 ga watan 11 na 2019 wanda daga wani lokaci ba sake jin wani abu ba su na sake zuwa yanzu na sake rubuta man leta ta biyu ina sake kamar kuka na akan cewa ya tuna cewa fa Allah zai tambaye shi shugabancin da ya yi da kuma duk mutumin da ke da haƙƙi yake da ƙorafi ya kawo gaban ka baka dauki wani mataki ba to Allah zai bincike akan wannan domin amana ne kiwo ne wanda Allah shi ya bashi shi shugaban kasa to ina fatan cewa dai ina roƙon cewa shugaban kasa ya duba wannan lamari ya shiga cikin wannan magana don a tabbatar da gaskiya da adalci akan wannan eh, gaba daya yanzu eh, me kake kuke so a wannan rundunar ya faru na wannan shin an ɗauki wannan diyar an saka rundunar 'yan sanda ta biya diyar nan Eh, shikenan magana ta kare za ta zama tarihi sai dai a rika tunawa kawai eh abin da muke fata kenan tun da kotu za ta yi hukunci har wani mutum ya ko wasu mutane su ce sun fi karfin doka kuma a ce mulkin Buhari ne ake shugaban kasa ne Buhari wanda duniya ta san shi mutum ne mai adalci da rikon amana ai abin abin shi ne ma duniya ta ji wannan a ce a mulkin sa ne kotu za ta ba da umarnin ayi abu wani wanda yake ganin ya isa ya ce yaƙi ko a cikin mulkin Buhari ai wannan abubuwan abin kunya ne yau aka waye gari aka ce an bi umarnin abin da kotu ta faɗa aka yi to wannan zai zama babban darasi kuma zai zama aya kuma ba har zai babban tarihi kan cewa a zamaninsa ana bin doka da oda to wannan shine muke fata kada ya sauka da wannan taban a kansa ya zamanto cewa samu tabo mai kyau wanda za a riga koyi da shi wani zakari muna ma ban kwana tun da za ka kama hanyar fataskum a jihar yobe mm. allah ya kiyaye hanya abin da na gode alika na gode allah saka alkari To Allah ya kyauta da fatan masu ruwa da tsaki a wannan batu za su ɗauki matakin da ya kamata. Sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adam Hikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fila hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican fiye da ɗari da wasu sanatoci goma sha biyu suka sha alwashin dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe da sabon zababben shugaban ƙasar Amurka a ranar Laraba a wani yunkuri da ake ganin ba zai yi nasara ba. An kuma ji cewar kimanin mutane fiye da ɗari ne aka kashe a jamhuriyar Nijar a lokacin zaben ƙasar a wasu har-hare da aka kai ƙauyuka biyu wannan shi ne kisan gilla mafi muni da aka kai wa fararen hula a ƙasar da ma kasashen yankin hamada da ke fama da 'yan ta'adda sai a nan amurka inda aikin allurar rigakafin corona ke tafiyar hawainiya kuma cike yake da rudani amma a jiya lahadi masanin cututtuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci ya ce ana sa ran aikin zai ci gaba nan ba da jimawa ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin. Da Chibahiro Dodone da ya haɗa mana. sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wasalam